This is the voice of America. The following program is in Hausa. Allah labo sashen Hausa ne na muryar Amurka kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan janairun shekarar 2016 mahmud lalo ne daga birnin washington dc tare da maryam dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe goma na safe kenan a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya a lokacin bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki shida ana yi kusan mutane 1,800 'yan kasar afirka ta kudu ne suka mutu wasu a wato a wasu haɗarurruwan ababen hawa shugaban kasar turkiya wato shugaban ƙasar turkiya rajab ayyub erdogan ya faɗi cewa ana kyautata zaton wani ɗan ƙuna baƙin waken siriya ne ya da bam yau talata Ƙungiyar bada agajin Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa yau talata cewa sun kammala kokarin su na ganin sun samar da kayayyakin agaji. To a Najeriya kuwa masana tattalin arziki sun fara tofa albarkacin su bayan da babban bankin Najeriya ya sauya matsayarsa kan ajiyewa da cire kudaden kasar waje a bankunan kasar na farko ma dama bai kamata ana yi ba to amma da yake najeriya ne tattalin arzikin muna nan muna eh, girma ne ah, kuma mai tana saidawa da daraja kwanaki kaɗan bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar Nijar ta yi watsi da buƙatar da aka gabatar mata na belin tsohon kakakin majalisar ƙasar Hama Ahmadu ko yaya matsayar takararsa take a yanzu? zai iya takara tun da yanzu shari'a ba a yi ta ba ma ana neman a yi ta kuma ba a iya do wata takarda wadda take nuna wannan lahin ya yi shi an yi shari'a ya zamna. Za mu je jihar Jigawan Najeriya mu ji wani da ake toyawa dangane da ɗage zaben ƙananan hukumomi da aka yi amma da farko ga labaran duniya. fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labaran. A lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki shidda ana yi kusan mutane 1,800 'yan ƙasar Afirka ta kudu ne suka mutu a wasu haɗuran ababen hawa guda 1,400 da suka auku a kan hanyoyin ƙasar. Ministan sufurin ƙasa Mr. dipo Peters ya faɗa yau talata cewa mace-mace 1,755 da aka samu daga 1 ga watan Disamba bara waccan zuwa 11 ga watan Janairun wannan shekarar ya sa an samu ƙarin mace-mace da kashi goma sha 14 kan abin da aka samu a cikin shekarar da ta gabata. ma'aikatar sufuri ta faɗa cewa an kama direbobi fiye da dubu shida waɗanda suka yi tuki bayan sun sha barasa ma'aikatar kuma ta ce gudu da mota da tukin ganganci da amfani da motocin da basu cancanta su hau titi ba da kuma yin amfani da wato da rashin yin amfani da belt din mota na cikin abubuwan da ke haddasa mutuwa a hadarin mutuwa Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa a watan Oktoba bara waccan cewa kusan mutane miliyan 1.25 ne suka mutu sanadiyar haɗarin ababen hawa a kowace shekara a duk faɗin duniya, kuma nahiyar Afirka ita ce tafi adadi mafi yawa a waɗannan haɗarin. Shugaban ƙasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce ana kyautata zaton wani ɗakkuna bakin waken sire ne ya tada bam a yau Talata a Istanbul inda ya kashe akalla mutane goma tare da raunata wasu su sha biyar. erdogan ya yi allah wade da wannan hari a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin ya kuma ce 'yan turkiya da wasu 'yan kasashen waje na cikin waɗanda suka mutu fashewar bom ɗin ya faru ne a wurin tarihin da ke gundumar sultanamet wani babban wurin yawon buɗe ido inda masallaci da ake kira blue mosque da haga sofia suke waɗanda suka shirya lamarin baya sun bayyana cewa sun ji ƙarar tashin bom ɗin da kuma yadda girgiza ƙasa firaminista ahmed davutoglu ya kira wani zaman gaggawa bayan wannan hari ƙasar turkiya dai dama tana sa ido a duk wani hari da ake iya kaiwa tun bayan tagwayen hare-hare da aka kai a watan oktoba wanda kashe mutane fiye da ɗari a wani taron gangami na 'yan gwagwarmaya da aka yi a wajen wata tashar wato jiragen ƙasa a ankara babban birnin ƙasar labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ba da agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau talata cewa sun kammala ƙoƙarinsu na ganin sun samar da kayayyakin agaji a garin Madaya na ƙasar Siriya wanda ke kusa da iyakar ƙasar Lebanon. Mai magana da yawon kungiyar Pavel Krzyzewski ya faɗa a shafin Twitter cewa kungiyar ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar agajin Red Crescent ta Siriya za su garan amma akwai ƙarin kayayyakin agajin da za a tura wajen nan da 'yan kwanaki. 'Yan tawaye ne da yake rike da garin Madaya kuma cikin watannin da suka gabata dakarun gwamnati sun kewaye garin wanda ke da mutane kusan dubu arba'in da biyu waɗanda suka samu agajin kayan abinci a watan Oktoba bara waccan. Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi sun faɗi cewa mutane sun mutu sanadiyyar yunwa a wannan yankin. Abin tashin hankali ne idan aka ga halin da 'yan garin Madaya ke ciki a cewa Krizisek. akwai jama'a da yawa a kan titi wasunsu suna murmushi suna kuma ɗan ɗaga hannu amma wasu da yawa a gajiya suke tawagar masu ba da agaji ɗauke da kayayyakin abinci da magunguna da barguna sun isa garuruwan fowa da kefraya a lardin idlib jiya litinin kuma ana sa ran sauke kayayyakin da suka kai ya kai har cikin dare a waɗannan garuruwan dai 'yan tawaye ne suka mamaye su abin da ya jefa mutanen wannan yankin cikin halin kakanikayi. a yau talata ne ake sa majalisar wakilan amurka za ta kada kuri'a akan matakan kakaba takunkuman da za su hana koriya ta arewa samun kudaden da kasar ke bukata don shirin makaman nukiliyarta shugaba mai kula da harkokin kasashen waje na bangaren 'yan republican ed royce shi ne fara gabatar da bukatar daukar matakan sanya takunkuman wanda ake gani kamar wani martani ne da suka maida bayan da koriya ta arewa ta sanar a makon da ya gabata cewa ta gudanar da gwajin makaman nukiliyar ta zagaye na hudu wannan ikirarin ta na ita koriya ta arewa da ya janyo tantama sosai a kasashen a cikin duniya mr royce ya ce ba za su amince da wannan barazanar da koriya ta arewa ta yi ba kuma ya kamata 'yan majalisar su ɗauki mataki wannan ƙudurin doka ya mai da hankali ne kan ɗaukar wasu matakai da za su mai da shugaban koriya ta arewa kim jong un da mukarrabansa saniyar ware musamman akan asusun da suka mallaka a bankunan kasashen waje da kuma kudaden da suke gudanar da harkoki. Daga ƙarshe shugabar Yamar ta demokradiyya Onsan Suki ta yi kira ga duk bangarorin ƙasar da za su hau teburin sabuwar tattaunawar wato samar da zaman lafiya tsakanin ƙungiyoyin kabilu masu makamai da gwamnatin farar hula ƙasar mai barin gado. Shugabar ta yi wannan bayanin ne yau talata ranar da suka fara ganawa a birnin Naypyidaw. Wannan jawabin shine ya zamo karo na farko da shugabar ta yi wajen shiga cikin zaman tattaunawa samar da zaman lafiya. Haka kuma zai iya zama tushen ƙulla yarjejeniya daga karshe idan jam'iyyar ta National League for Democracy ta karɓi mulkin kasar a watan Maris ɗinnan mai zuwa. Watanni hudu kenan bayan da jam'iyyar ta sami gagarumar nasara a zaben fari da aka gudana a kasar cikin shekaru da dama da suka wuce. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana tattalin arziki sun fara tofa albarkacin bakin su bayan da babban bankin kasar ya sauya matsayarsa akan ajiyewa da cire kudaden kasar waje a bankunan Najeriya. Kan wannan batu wakilin da Amurka Hassan Maina Kaina ya tattauna da Abubakar Ali wani masana tattalin arziki a Najeriya. Na farko ai sayarwa biro da change dala ko kuɗin kasan waje dama in ba na najeriya ba ne yawanci ƙasashen duniya ba su cika yi ba dama su kan je ne bayan fage bayan ba tare da bankin tarayya ba su samo kudadensu da za su canca jama'a na farko ma dama bai kamata ana yi ba to amma da yake najeriya ne tattalin arzikin muna nan muna eh, girma ne kuma mai tana saidawa da daraja kusan dala ɗari da 'yan kai nan zuwa watanni baya to yau wannan farashin mai da yake dama shine abin da muka alaka kan shi yake bamu kudaden kasan waje ya faɗo warwas tun daga dala ɗari da goma zuwa kamar dala talatin da uku talatin da hudu ake magana kuma har yanzu ba san lokacin da zai tsaya ba so bankin ƙasa da bata da dalan da za ta iya ta ɗau wannan nauyin wannan canjin na biyu babban matsalan Najeriya wato ƙasa ne wanda muke fitar da abu guda ɗaya tak shine gurbataccen mai shine yake kawo mana kuɗin ƙasan waje. To amma kusan abubuwan da muke bukata da ba mu bukata ƙasan nan shigo da abubuwa muke yi. Mukan shigo da abubuwa ne wanda yake dole tilas ya taura naira wannan nauyin nan. Naira yau ko da yanzu naira ya zama dala ya zama naira dubu ne akwai wanda suke da naira a ƙasan da yake za su iya su saya ba lalle kuma su je su kawo kayan aiki ba ne a'a su je ma su ci gaba da sharholiyansu saboda haka ba za ka danganta da zuwan wannan ita Christian Lagarde Najeriya zuwa wannan sauyin ra'ayi ba wato uwar bari ne tilas ne ya sa eh to amma kar ka manta cewar su yan kasuwan biro da canji din fa A Central Bank of Nigeria ya karbi kuɗin su na collateral to yanzu ya za a da wannan kuɗin nasu kenan da aka karba eh to ai ai shine ai dynamics kenan economic dama a ai ba wani abin da aka sa aka rubuta shi a dutse ai wanda ba za a kankare ba yadda aka karbi kudaden nasu tafiya yanzu ya zo ba za a iya a ci gaba da abin da aka saba ba saboda haka za a mayar musu da kudaden su za su je wasu hanyoyin da za su samu yadda za su samu wannan canje-canje kuɗi kuma idan fa mutum harkan masana'anta yake ko har hankan kasuwa yake yi banki fa ba rufe fa ba daina bayarwa a banki ba fa mutum dan kasuwa fa zai iya ya je ya bude letter of credit shi in iyaka yadda zaka shiga a gurguje biro da change ka samu canji da zaka biya bukatunka ba za ka samu wannan saurin ba abubakar ali wani masanin tattalin arziki a najeriya to za mu sake komawa najeriyar nan gaba a cikin shirin amma bari mu leka jamhuriyar nijar inda kwanaki kaɗan bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar da aka gabatar mata na belin tsohon kakakin majalisar ƙasar hama amadu masana shari'a da jam'iyyarsa ta mudim limana sun yi tsokaci kan matsayarsa da zai takara a matsayin shugaban ƙasa daga birnin yamai ga rahoton da suleiman muni barma ya aiko mana tun a ranar da kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana sunan hama amadu a cikin jerin sunayen mutane goma sha biyar ɗin da ta ba izinin shiga zaben shugaban ƙasa na watan gobe jama'a ke ta mamakin wannan mataki kasancewarsa a rufe a gidan yari yanzu haka lamarin da ya sa magoya bayansa tunanin ita ma kotun ɗauka ƙara za ta amincewa buƙatar bada belinsa sai dai kuma hakan ba ta samu ba wannan yasa na tuntubi metar larwana abdurrahman wani lauya mai zaman kansa bugu da ƙari mamba a tsohuwar kotun tsarin mulkin ƙasa shin halin da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa ke ciki a yau zai ba shi damar neman shugabancin ƙasa a dokance zai iya takara tun da yanzu shari'a ba a yi ta ba ma ana neman a yi ta kuma ba a iya do wata takarda wadda take nuna wannan lahin ya yi shi har an yi shari'a ya zamna ba a yi shi ba kenan yana iya takara alhaji lawali salisu da ke matsayin kusa a jam'iyyar model lumana ya bayyana cewa kasancewar dan takarar jam'iyyar tasu a hannun hukumomin niger ba zai katse masu hanzari ba wajen yakin neman zaɓe hasali ya ce abin na ƙara wa hamma amadu kwarjini a idan talakawan ƙasar ina kyautata zan da ce maka malam suleiman hamma yau shekara guda yake a gidan yari tun gudun hijira ma ka cikin makamnatanka zaman wakahi yake kenan ba abin da ya fasu ga lumana kuma mun san jam'iyya mun tabbatar da jam'iyya ta riga ta shirya komi bisa harkar zaɓe ba abin da muke da fargaba zare shi komen ɗin nan biyu da sittin da wani abu ko ina mun kawo ma'ana direction da campaign kuma mutane suna ta aiki wanda ba wai irin jiran ana jiran a kai kuɗi ba a'a mutanen su da kansu ne suka kawo gudunmuwarsu ta yadda za a yi mace mulki saboda ka san ɗan Nijar ba abin da ɗan Nijar ke so kamar shi illa bayan adalci. Ya zuwa yanzu lauyoyin da ke kare Hama Amadu ba su bayyana shirin ɗaukaka kara ba ko sabanin haka. Kasancewar har yanzu kotu bata ba su takardar hujjojinta na watsi da bukatar bada belin ba. a halin da ake ciki ya rage wa lauyoyin dan takarar na modern lumana kwanaki biyar kacal su ɗauka ƙara a gaban kotun kurde kasasiyon wato kotun allah ya isa domin masanan doka sun ce muddin wannan wa'adin ya shuɗe tamkar sun amincewa hukuncin da ya ce bai yarda da ba da belin mutunan da suke karewa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. Madalla gaida Sule da rahoto kan matsayin dan takarar shugaban kasa a Nijar Muhammad Ahmadu. Da idan muka sake komawa Najeriya a jihar Jigawa an fara kai ruwa rana dangane da ɗage zaben ƙananan hukumomi da hukumar zaben jihar ta yi. Daga Jigawar ga rahoton wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim kuri a cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar zaben ta jigawa ta ce rashin kuɗaɗe da rashin kyakkyawan yanayi a jigawan su ne musabbabin ɗaukar matakin ɗage zaben baya ga bukatar da wasu jam'iyyun siyasa suka nuna ta neman a yi hakan sai dai jam'iyyar pdp da ke zaman babbar jam'iyyar hamayya a jigawan ta ce bata gamsu da hujjojin ɗage zaben ba kamar yadda alhaji aminu jahun bukadashin shugaban pdp a jigawar ke faɗi jam'iyyar pdp rashin jihar jigawa ta yi watsi kuma ta yi fatali da wannan sanarwa ta hukumar zaɓe ta jiha duk abin da muke yi da hukumar zaɓe a rubuce muke yin sa ba kuɗi a hukumar suka aiko mana da takardu jadawali har guda goma sha biyar muka bi su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya muka yi mitin da su muka ba su list na 'yan takara muka ba su takarda za mu zaben fidda gwani primary election a dukkanin mazaɓun da suke jihar za mu kuma zaben cikin gida a dukkanin yankunan ƙananan hukumi guda 27 kuma sun je sun tabbatar da wannan sannan dab da za su fara tantance 'yan takararmu mun haɗu muna wafayin jam'iyya sama da mutum dubu sannan suka zo suka ce kawai muka tsinci takarda a wajen 'yan jaridu sun ɗage zaɓe saboda haka wannan ba gaskiya ba ne muna zaune lafiya a jihar jigawa kuma hukumar zaɓe ta ƙasa ma ta gudanar da wannan zaɓe na ba magana a ce security ko magana rashin kuɗi ba za mu amince ba kuma ba mu yarda ba za mu ɗauki duk matakan da ya kamata mu ɗauka ta hanyar shari'a domin ƙalubalantar hukumar zaɓe ta jiha da kuma gwamnatin jihar jigawa. wannan mataki na hukumar zaben ta jigawa ya zo ne ƙasa da kwanaki arba'in wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin ashirin da bakwai ya kare barista audu bula mabukarti guda ne cikin lauyoyi da ke nazari da sharhi kan dokokin najeriya gaskiya ne sashi na 79 na dokar zaɓuɓɓuka na jihar jigawa ta ba wa hukumar zaɓe dama ta ɗaga zaɓe idan an samu dalilan da ita dokar ta faɗa dalili ɗaya wannan doka ta bayar shine cewa idan akwai zato mai ƙarfi cewa mummunan tashin hankali zai faru idan har aka yi zaɓe. Kowa ya sani a Najeriya tun da aka fara waɗannan rigingimu jihar Jigawa abin nan bai shafe ta ba. In za a yi zaɓe shekaru biyu da suka gabata a jihar Yobe na ƙananan hukumomi a dalilin mai jihar Jigawa za ta ce ba ta yi zaɓe a dalilin tsaro. magana a ce ba su da kuɗi tun lokacin kafin ita hukumar zaɓe ta sa ranar zaɓe ya kamata ta tabbatar da cewa ta tanaji kuɗin kayan aikinta sannan kuma ba inda doka ta ba wata jam'iyya dama ta rubuta a hukumar zaɓe takarda cewa ina neman ƙarin lokaci in yi shirye-shirye ita kuma hukumar zaɓe ta yadda. In ka duba sashi na uku na dokar da ta kafa ƙananan hukumomin jihar Jigawa ƙarar ta fito ta ce a tabbatar da cewa kowane ciyaman zaɓen shi aka yi ba magana ba ce ta naɗi. A zantawarsa da manema labarai kwanaki kaɗan bayan ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta da goma sha shida nan da muke ciki ga majalisar dokokin jihar a watan Disambar bara. Gwamna Badar Abubakar ya yi bitar kudaden da ya yi nasarar tattarawa cikin watanni bakwai da kama aiki a matsayin gwamna. za mu shiga da sabuwar shekara da kamar biliyan goma sha biyar zuwa sha shida wanda kuɗi ne wanda tun da na zo muka ɗan tattara bayan haka akwai biliyan goma da muke magana da central bank wanda za a ba jihar bashi sannan akwai biliyan goma sha ɗaya wanda yake federal government za ta maida mana na airport da aka yi cikin shekarar da muke ciki gwamna badar abubakar kenan na jihar jigawa mahmud ibrahim kuri muryar amurka daga jigawa a najeriya ya ku 'yan jihar jigawa a bar haɗamar mukami a tsaya To daga batun zaben kananan hukumi a Najeriya sai na aiki rajistar masu kada kuri'a da hukumar zaben jamhuriyar kamar ta fara. Daga birnin Yawunde ga wakilin muryar Amurka Muhammad Awal da karin bayani. Darakta janar na hukumar zaɓe mai zaman kanta Abdullahi Babale shine ya gudanar da gangami a babban birnin ƙasar Yawunde, anda yake cewa a halin yanzu muna da jama'a sama da dubu ɗari shida waɗanda za su zo domin karɓan katunan zaben su kuma za mu yi aiki tukuru a wannan shekara na dubu da goma sha shida fiye da shekaran bara na dubu da goma sha biyar kuma hukumar zaben sun kafa waɗansu kwamitoci domin wayar da kan al'umma na sabunta sunansu a kundin zaben darakta janaral ɗin na hukumar zaben abdullahi babale ya ƙara da cewa wannan shekara mun canja sabon salo domin mun sanya lambobin waya da ma lambar karta kwana domin masu bukatan rubuta sunansu a kundin zaben ina bukatar duk wanda ya san cewa katinsa yana ofishinmu na reshe-reshe ko na ƙananan hukumomi da ma na karkara har ma da na jihohi ya kamata su hanzarta domin su zo su karbi katinsu na yi hira da baba zakari a matsayinsa na memba a hukumar zaben mai zaman kanta ga yanda hiranmu ta kaya nan da shekara biyu ne za a yi yawancin duk zaɓe za a iya a ce ko yau nan a ce to gobe ne ko jibi domin zaɓe yana kamawa in aka ce an tabbatar da zaɓe shi yana kama wata uku tukunna na eh, shirye-shirye muna yin haka ne domin ya zama na cewa za mu iya mu haɗa wannan zaɓe. Malam Suleiman shi ma jami'i ne a hukumar zaɓe mai zaman kanta waɗanda suke shiga sako-sako gida zuwa gida kofa zuwa kofa domin wayarwa al'umma kawunan su na mallakan katin zaben ga irin fashin bakin da ya mini. In mutum bai da kartan zabe ba a ɗaukan shi kamar shi ɗan ƙasa. In baka zuwa zabe ko da kana so wani ya zama shugabanka bayan da za ka yi. Na yi kicibis da wata yarinya da mahaifiyarta akan hanyar su na zuwa yankan katin zaɓen na tambaye su ko su kuma sun rubuta sunayensu a kundin zaben ne na zo yankan kartan zaɓe ne saboda mu kare hakkinmu kuma mu zaɓi shugaban da muke so shekaru na ya kai na rubuta katin zaɓe gashi na rubuta na muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru sanyi da rana zaku goma na cewa karfe goma na safe ne da minti ashirin a nan birnin Washington DC wato hudu kenan da minti ashirin a ƙasar ta kamaru ga shirinmu na gaba Masu sauraronmu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka. Barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki To yau za mu yi kwana da shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola wanda ya kammala da yin kira da kakkausar murya ga shugabannin ƙananan hukumomi da na jihohi da ma na tarayya akan tallafa mu harkar noma da gaskiya idan ana so ɗan Najeriya ya iya ciyar da ɗan Najeriya. Kira da nake so na ƙara yi dama wannan kungiya tana ikirarin cewa dukkan wani ɗan majalisa ne ko ciyaman ne na local government ko senator ne ko minista ne ko mai girma gwamna da kanshi duk wani wanda ya ba da tallafi ya ce ya tallafa wa abin da ya shafi kungiyar manoma rani na nan jihar Bauchi. In dan majalisa ne da yake nan cikin jihar Bauchi local government ya ce ya tallafa wa Bauchi local government to zai tsaya ne a iya constituency sa Bauchi local government su ne za mu zagoro manoman wurin a basu su wayannan kayayyaki da ya basu In dan azare ne ya tallafa wa azare local government za mu roka mu ba wa yan azare local government ba zai yiwu a ce daga alkaleri memba of assembly ya tallafawa wa manoman alkaleri mu ɗauki tallafin din mu kawo shi tafawa balewa ba ba ma da wannan abun din ba shine kuma tsarin mu ba tsarin mu duk wanda ya tallafa a local government nashi akwai manoman a local government nashi kuma su za mu samar mu abun din su za mu bawa amma abun da ya bani haushi ko ya daga min hankali ko ya bani mamaki amma dai na ba da shawarwari kuma shi shugaban majalisan gaba daya speaker house assembly na zauna da shi na gaya masa wannan koken da ban ji daɗin sa ba ba zan ce ga 'yan majalisun ba zan kira sunan su ba tunda muna faman gyare-gyare amma daga ciki akwai 'yan majalisu da yawa wanda zaka samu dan majalisa in ka zauna da shi domin koka masa yadda tallafi harkar noma ya ce maka akwai shirin da yayi yi na taimakawa lafiya ko kuma ya ce maka akwai shirin da yayi yi na taimakawa kaza to wannan ni a tunani na. bai dace a ce dan majalisa ya ɗauki site wani abu wai wanda zai taimaka kawai ba zai taimaka wannan ba ya kamata yanzu aka yi taimakon ne yanzu gaban da ake kai shi shine gaban ya za a dawo da noma hakan noma a zamanantar da shi a dawo da shi shi zai rike kasan gaba daya to a sai bai yi bai taba kyautuwa dan majalisa ya ɗauki wani harka ya bar harkar noma ba in ma ba zai ɗauki harkar noman gaba ɗaya ba ba mu hana shi ya ɗauki wani harka ba ya ɗauki wani harkan ya tallafawa amma kuma ya sa harkar noma a cikin budget nashi wanda zai zai tallafa wa mutane da zai yi noma abinda muka sani kuma kullum muke faɗa in ka cire harkan kiwon lafiya ita ce kawai take gaba da noma in ka ce ka cire harkan kiwon lafiya dama sai da lafiya kake komai amma na biyu in zaka kawo noma zaka sa domin harkan ilimi ma sai ka goshi kafin kake zama kai karatun sai ka goshi kafin kake yin komai kafin ka samu ilimin ma da zai maka amfani in kana jin yunwa ko littafi aka nuna maka ba za ka iya karantawa ba kenan ya zama harkan noma ita take biyewa harkan ilimi don haka ba zai yiwu wani dan majalisa ko wani sanato ko wani dan majalisan tarayya na wakilai mu je mu yi tattauna da shi ko mu kai masa koken manoma ya ce shi ai ga abun da ya dauka ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa yukan sport ko kuma ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkar ilimi ko ya dauki wani gefe ne zai taimaka wa harkar lafiya amma harkar noma bai dauka ba to wannan muna kalubalantar su da duk abun da zaka dauka ka sa harkar noma a ciki in baka sa ta a gaba ma ka sa ta tana daga ciki in ma so samu ne ka sa ta a gaba kafin duk abun da zai biyo baya domin manufar shugaban kasa shine dawo da martanin harkar noma dawo da kuma nasara akan abin da ya shafi harkar noma da ci gaban harkar noma da kuma tabbatar da samuwa inganta harkar noma a Najeriya domin ya rike kasar Najeriya ya rike kasar Afirka ya ma rike kasashen duniya baki daya. Don haka duk kasashen duniya da suka ci gaba ba wani kasa wadda take amfani da harkar noma a wulagance ko a wahalce irin mu a Najeriya irin harkar noman da muke. Zan baki misali da makociyar kasar mu Niger Nijar a Najeriya suka fara neman iri tattase da tarugu da albasa mai kyau wanda suke amfani da shi a Nijar. To amma Nijar yanzu ya kai ga gwamnatoci da kuma eh, ƙungiyoyin duniya ma wanda suka ci gaba sun samar wa Nijar wasu gonakin an samar musu da sola ne injinan ruwan da suke bada ruwa a gona za ki samu sola ne suke amfani da shi sannan kuma suka ciri kayansu daga kasuwa an samar musu wani kasuwa wanda gargashin gwamnatin su ne za a ɗibi kayan ka kai da ka noma kayan za kai shi amurka za kai shi saudiya za kai shi faransa za kai shi ina a je a siyar maka kayan kaga an samar maka kasuwa mai kyau amma irin da muke wa gwamnati in ba ta shigo ta yi irin wayannan abubuwa ba ta samarwa shi manomi sauƙin aikin noma maganan wai dan Najeriya ya noma abin da zai ciyar da Najeriya karya ne dan arewa ya noma abin da zai ciyar da arewa karya ne To baki ɗaya dai ƙarshen wannan tattaunawa kenan da shugaban ƙungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola wanda muke ma godiya sai kuma mako mai zuwa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban ƙungiyar manoman ranar jihar Bauchi Alhaji Anas Umar Yola da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan. cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa. kuma sauran sai mana kwa za mu samu damar kawo muku sakonin da kuke aiko mana ba amma ga Maryam Dauda da labarai a takaice. A lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da aka kwashe kwanaki shidda ana yi kusan mutane 1,800 'yan ƙasar Afirka ta kudu ne suka mutu a wasu haɗarin ababen hawa 1,400 da suka auku akan hanyoyin kasar. Ministan sufurin kasar Mr. dipo Peters ya faɗa yau talata cewa mace-mace 1,755 da aka samu daga 1 ga watan Disamba bara waccan zuwa 11 ga watan Janairun wannan shekara ya sa an samu ƙarin mace-mace da kashi 14 akan wanda aka samu a cikin shekarar da ta gabata. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa ana kyautata zaton wani ɗan ƙuna bakin waken Siriya ne ya da bam yau Talata a Istanbul, inda ya kashe aƙalla mutane goma tare da raunata wasu su goma sha biyar. Erdogan ya yi Allah wadai da wannan harin a wani jawabi da ya yi a gidan talabijin, ya kuma ce 'yan Turkiyya da wasu 'yan kasashen waje na cikin waɗanda suka mutu. Ƙungiyar bada agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta faɗa yau Talata cewa sun kammala ƙoƙarinsu na ganin sun samar da kayayyakin agaji a garin Madaya na ƙasar Siriya wanda ke kusa da iyakar ƙasar Lebanon. Mai magana da yawon kungiyar, Pavel Krzyzewski, ya faɗa a shafin Twitter cewa kungiyar ta Red Cross da Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyar agajin Red Crescent ta Syria za su baggaran amma akwai ƙarin kayayyakin agajin da za a tura wajen nan da 'yan kwanaki. Masu abin da ya saka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai an jima da dare za mu sake dawowa da izinin Allah. yanzu a madadin maryam dauda da ta taya na gabatar da shirin da julie levis gresham da ta da umarni sai injiniyar mu nashua khalid mahmud lalo ke cewa ku kwana ku huna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka